يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعزنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi wanda a cikin ikonsa da hikimarsa da hukuntawar shi da ƙaddarawar shi da tsarawarsa ya kawo rayuwarmu a wannan lokaci a kuma wannan rana ta laraba yau muna sha bakwai ga watan ramadan shekara ta hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda yau idan ban manta ba a yi daidai da ashirin 22 kenan ko ga watan biyar diladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2019 yau ma allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haɗuwa da zama a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani na dare a wannan unguwa ta gangarawa kuma a cikin wannan karamar hukuma ta mu ta fashi, a cikin wannan jiha ta mu ta katsina karatunmu ya tsaya a cikin suratul kasasi aya ta ashirin da biyar za mu tashi akan aya ta ashirin da shida mun ji abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba labari game da abinda ya shafi ɗaya daga cikin 'yan mata guda biyu da suka zo ma annabi musa alaihi salam ta zo mashi tana tafiya a cikin kunya tana cewa baba na yana kiranka ne ya sakan maka sakamakon abin da kai mana na shayarwa allah subhanahu wata'ala ya ce lokacin da ya je ma baban nasu ya ƙisanta mai labararkansa sai ce kar ka ji tsoro ka tserata ka kukuta daga mutane a zalibai su ne fir'auna da jama'arsa sannan shi shu'aib ya kaɗaita yana abin da ya shafi gani tsakanin shi da 'ya'yansa akan al'amarin annabi Musa alayhi salam sai Allah ya ce qalat idahuma qalat a'udhu billahi minash shaitanir rajim na bismillahir rahmanir rahim qalat ihdahuma ya abati ista'jilu in خير من استعجلت القوي العليم قالت إهداهما sai ɗaya daga cikinsu ta ce wahiya al-mursila al-kubra ita ce wadda aka aiko babbai hau tsohara ko kuma ƙaramar ta ce ya abati stajir ya kai baba ka ɗauki ƙwadagonsa ita jiran yar'a ganaman ka ɗauke shi ɗan ƙwadago ya zamanto yana kiwon awaki naka ina khaira manista jartar alqawiyul amin lallai mafi alkhairin wanda za ka ɗauki kwadagonsa alqawi mai ƙarfi ne alamin amintacce ai istajirhu likuwatihi wa amanatihi ka ɗauki ƙwadagonsu saboda ƙarfinsa da amanarsa fasalaha an huma ya tambaye ta a kansu fa'akabaratu bi ma ƙaddama min raf'ihi hajjur bi'ir sai ta ba shi labari game da abin da ya gabata na ɗaukewar dutsen nan na kan rijiya da yi wa min ƙaunihi laha shi khalfi da kuma maganar da ya ga mata cewa ki tafiya a bayana wa ziyaratu annaha lamma ja'atu wa alima biha sawwaba ra'sahu falam yarfa ga kuma ƙari cewa lokacin da ta zo mai ya gane ta zo sai sun koyar da kansa bai daga kai shi ba faragi wa shu'aibu alaihi salam في إمكانه سيا النبي شعيب عليه السلام يكوى أين أورا ميدة يسا قال إني أريد قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تعجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك نعم وما أريد أن أشق عليك مم. ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال إني أريد يتي للني إنا سو إنا بكاتر أن أنكهك ihdabnatayya hatayn in auren maka da ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu wahiyal kubra aw subra ita ce babbar ko karama ala an ta'jirani a bisa sharaɗin ka yi mani kwadago an ta kuna ajiran li ka zamanto mai yin kwadago a gare ni fi ra'ayi ganami a wajen kiwon awakina samaniya hijaji shekara takwas ai sinin fa'in atmamta ashiran in ka cika shekara goma ai ra'ayi ashir sinina in ka cika ciwon shekara goma famin indika tamam to wannan cikawar daga gare ka ne wa ma uridu a ashiqarai ba na so in tsananta maka nishtira il ashar ta hanyar sharɗanta ma shekara goma wasa ta judini kuma za ka same ni insha Allah in Allah ya so littabarruk game da abin da ya shahi al'amarin albarka minas salihin za ka same ni daga cikin mutanen kirki alwafi na bil'ahad wanda ke cika alkawari ƙala قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال موسى سأل موسى يتي ذلك الذي قلته وانا ابنك فنادك بيني وبينك فكاننا دكيني أيما الأجلين kowane ɗaya daga cikin waɗannan lokuta ɗin ai athaman shekara takwas awul ashar ko goma kadaitu kowane ɗaya daga cikin na cika maɗin za'ida ce ayyan mal ajalai mun gani ko za'ida ce ita maɗin ayyul ajalai ne duk in ka ce ayyul ajalai ne kun gama din za ta zama kenan za'ida na ai ra'ayi ne ɗaya daga cikin wannan lokutan guda biyu na ɗauka na kiwaci dabbobi a cikinsa qadaitu bihi wannan ne hukunci da shi ai Faraktumin. na ɗauka na gama da shi fala'uduwa na alai babu wani abin da ya shafi udwan ƙiyayya alayya a gare ni bi ziyarar ziyarati alai ta hanyar neman a yi ƙari a kansa kuma wallahu alama na ƙoli Allah a bisa abin da muke faɗa ana wa'anta ni da kai wakil Allah mai yin wakilci ne ai hafizun au shahid Allah mai kiyayewa ne ko kuma yana halarce yana sane فتم الأقر لذلك Shu'aib شعيب ya cika wannan kulli da haka ne annabi shaib ya umarci ɗiyarsa an tuɗi musa a sa ta ba annabi musa sanda ya dafau biya asiba wadda da ita wannan sandar zai yi amfani wajen tunkuɗe Ababe dabbobi masu farauta an yi daga awakinsa wa kanat asal anbiya indahu ta kasance sanda ce ta annabawa a wurinsa wa waka fi yadihi asa adama min a man amana yace sai ya zama fa waka fi yadihi asa adam sanda annabi adam ta dawo a hannunsa a matsayin shi na ba annabi kira in mun dubi wannan magana mun gane min man aman aljanna fa akhadha musa bi ilmu sha'ib daga kamata ya ce ya zama min asi aljanna daga cikin sandan aljanna to ni ya zo da mimin ne man aman, to kamata ya zama min asi asil janna asil janna ko na daga sandar aljanna fa akhadha musa bi ilmi shahi sai annabi musa ya riƙi wannan sanda ɗin da sanin shu'ayib alaihissalam kaga wannan sandar kenan sanda ce mai daraja to sai Allah ya ce falamma falamma qada musa al-ajala wa sara bi ahlihi Ana samin janibi turi قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون falamma qada musa al-ajala lokacin da annabi musa ya gama wannan lokaci ai ra'ayi ya gama wannan kiwon dabbobi nasa huwa samanin aw ashar shi ne shekara takwas ko goma wa huwa bi abin da ake zato a gare shi wa bi ali ya tafi da iyalinsa ai zaujatahu matarsa bi irni abiha da izinin babanta naho masa yana fuskantar ƙasar masa anasa sai ya hango ai absara min ba'idin ya hango daga nesa min janibi tsoro daga wani gefe na dutse ismu jabalin suna ne na dutse ɗoro ya ana sanara ya hango wuta ƙara ahalihim kusur sai ya ce ma iyalinsa in kusu huna ku zauna nan bil jam'i ta'ziman laha ya hida abin da jam'i dan girmama ta aw hiya wa ibnaha at-tifl wal khadim ko kuma ita da dandanta jariri da kuma mai musu hidima inni anastu nara yace ni na hango wuta la li'atikum min hadhi khabari akwai yuwar in zo muku da labari daga gare ta an ani tariq akan hanya wadda za mu bi mu tafi zuwa masar lokacin sun yi imuwa wa kana kad akhtaha ya zanci ya kuskure hanyar auta zotin ko kuma yanzu muku da wani bakin wuta bi taflis aljin da yi ma bi taslis da abinda ya shahi karantawa da taslis mana ɗigo uku aljasir ya zo musu da baki na wuta ƙiɗatun wa sha'ala shi ne kamar yanki na wutar ko kuma bakin wutar aujazwatin minan ko zo muku da wani yanki na wuta mana garwashi ko bakin wuta la'allakum tas'alun mai yiwuwa za ku ji ɗimi tastadfa'una yiwuwa za ku yi amfani da shi ku tunkuɗe abinda yake damun ku na abinda ya shafi sanyi wata'u badul minta ita wannan ɗa'un ɗin tasɗaluna badal ce na ta'un an gane ana samun irin wannan kamar inda za ka ce muzakir muzakkir sai ce mudakkir maimakon zal a samu dal an gane na naka nan tasdalun badal din da'un din badal ne na ta'un tas taluna kaga lai nauyi a baki to yau kuwan tas taluna sai a ce tas talun an gane na wannan ta badal ne na ta'un na al-iftial na abin da ya shafi aiki min sala bin na bi kasar lami wa fatiha daga abin da ya shayi kalmar sala ne ko ka ce sala ko ka ce sali bin na mutum ya ji ɗimi da wuta bi kasar lami wa fatiha ana karantawa da yi malamun fataha ko kisra fataraka musa zaujata a zaujahu wa zahaba ilan na anai musa ya kyale matarsa ya tafi zuwa ga wannan wuta قال يأتي فلما أتاها فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين Allah ya ce "Falan ma a taha lokacin da ya zo mata nudiya sai aka kira shi min shaɗi ilwadi ai min jalibin wadi daga gefen wannan wadi al'aiman daga dama ko wanda yake a dama da Musa ga annabi Musa fil buqatil mubaraka a wani wuri wanda yake mai yawan albarka li Musa wanda yake mai yawan albarka ga annabi Musa lisma'ihi kalamullah fiha saboda jin maganar Allah da ya yi a wannan wurin wa ita'ihi annubuwa wa risala fiha da kuma bashi annabta da manzanci da aka yi a wannan wuri da aka aka ce mashi buƙatul mubaraka wuri mai albarka mai yawan albarka mina shajara kaga badlin min shaɗin iyaratul jari wannan kuma badal ne na shaɗe tare da kuma maimaita ta mina shadarati haga mina shadarati can min sha'i nan kuma mina shadara mun gane wai banda wannan gefen ma daga jikin wata itaciya li ha, fi saboda tsirar ita wannan itaciyar a wannan wuri waye shajaratu ina au alik au ausach ita ce itaciyar ina ko harik ko ausach an ya musa an ɗin fassara an ci take yin tafsiri la mukhaffafa mun gane ai bi an ya musa da cewar ya kai musa inni an allahu rabbul alamin lallai ni ne Allah ubangijin tarikai a cikin suratu ƙaha nudiya ya Musa inni ana rabbuka an kira cewa ya kai Musa inni ana rabbuka lallai ni ne ubangijinka a cikin namli an kira shi nudiya an buri kaman finnari wa man haulaha mun gari ko an kira cewa an sa albarka ga wanda ke cikin wannan wuta da ma wanda ke kewaye da ita limana saba ma fi kulli sura saboda dacewar abin da ke cikin kowace sura da irin nau'in siyakin da ya zo a cikinta sai Allah ya ce wa an alki asak wa an alki asak فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يؤقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من العاملين الله يتوى أن ألقي أصاك kuma ka yadda sandarka fa alƙaha sai ya yadda da ita Falon mara aha lokacin da ya ga wannan sanda ta tazzo tana motsawa ta taharrak tana motsi ka haja nun kamar ɗan ƙaramar macijiya ga ta kuma ƙatuwa yi alhayyatu sagira ita ce ƙaramar macijiya min sur'ati harkatiya saboda saurin motsinta walla dibiran sai juya yana mai ba da baya hariban minha yana mai gudu daga wannan sanda da ya ga tazan macija walam yu'aqib bai dawo ba ai lam yarje bai dawo ba fanudiya sai aka kira shi ya Musa ya kai Musa aqbil dawo wala takhaf karka tsoro innaka minal aminin lalle kai kana daga cikin amintattu waɗanda Allah zai amintar daga cikin wannan al'amari da ya faru a gabanka Allah ya ce usluk أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرحب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الله سبحانه وتعالى يتي أسلك يدك أي أدخل يدك shigar da hannunka al Yami hannunka na dama shigar da shi bi ma'ana alkafu da ma'anar tafin hannun